يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka muna godiya ga Allah da ya sake tara mu a wannan masallaci mai albarka masjidin shiyar abubakar mahmudu guri da kuma Allah ta'ala a wannan dare da ya dace da daren laraba daren sha shida kenan ga watan ramadan hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin da bakwai da watan april miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya kamar yadda aka saba gabatar da tasirin alƙur'ani na wannan shekara a cikin wannan masallaci mai albarka ƙarƙashin gudanarwar babban malaminmu malam kwanar ayyuk. Allah madaukakin sarki ya kara ma rayuwarsa albarka to a cikin wannan sura ta bakara malam yake amma kamar yadda aka sani a baya da kulli sunin da talata ba a samun shagari saboda makaranta muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa wa karatunsa albarka sannan Allah madaukakin sarki ya sa ya kammala da kyakkyawan sakamako malam a karatun da ya tsaya a cikin wannan sura ta bakara ya tsaya ne karshen aya ta ashirin da biyu cikin wannan tura mai albarka suratul bakara za mu tashi kenan kan aya ta ashirin da uku wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة فأتوا بسورة وادعوا شهداءكم من دون الله إن صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين Allah maɗaukacin sarki yake cewa wa in kuntum kuma idan kun kasance ku kafiran makka fi raibin kuna cikin kokon do na nazzalna dangane da abin da muka saukar ala abdina ga bawan Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba su bi suratin ku zo da wata ƴar karamar sura min mutu da shi kwatan kwatan irin surorin da ake saukar masa wadda kun su hada a kun kuma ku kirawo ku min dunin lahi koma bayan Allah in kun tunsa in kun kasance kuna da gaskiya. fa in lam taf'alu idan ko ba ku yi haka ba walan taf'alu to ba za ku taba iya aikata ba ku har abada fattakun nara saboda haka ƙarshe kawai abin da za mu ce muku fattakun nara ku tsoraci wata wuta allati wacce wannan wuta wa kudu hannasu ta mutane ne wani ijara da duwatsu wa iddatil kafirin an tana take ita ne da kafirai a nan waɗannan ayoyi guda biyu Allah maɗaukacin sarki yana tabbatar da annabcin annabi sallallahu alaihi wa sallama ne da kuma tabbatar da kaɗaituwan shi Allah in cewa babu abin bautawa da gaskiya da cancanta sai shi da haka sai fara mai da magana dangane da kafiran makka yana cewa da su wa in kuntum idan dai ku waɗannan mugayen kafiran makka kun dai kasance birai ne kuna cikin kokonto mimma nazzalna ala abdina dangane da abin da muka saukar na bawan ya'ani muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana nufin wannan bawa namu wato annabi muhammad tsira da amincin allah tabbata a gare shi to Allah ke cewa in kuna da kokonto da shakku dangane da wannan alkur'ani da aka saukar maka fa su bi surati to kuma ku zo da wata sura ne min misli ma ja'a bihi da kwaci irin surorin da shi ma annabi yake zuwa da shi in za'amtum annahu min inda ghayri in dai kun raya cewa wannan alkur'ani a wurin wani wanda ba Allah ba ne domin su suna ja suna ja wannan ƙur'ani ba maganan Allah ba wani wuri su ce maganan boka ne Allah ce wa ma ku dauri kafi ƙarya ne ba na boka ba ne su ce maganan mawaki ne ce wala bi kauli shashi ƙarya ne ba maganan mawaki ba ne su ce ai a awwalin ne ta tsuniyoyin mutanen farko ne duk Allah ya karyata su wasu Qur'ani ba maganan wani ne wanda ba Allah ba Allah ce a'a walau kana min inda ghairin lahi da wajadu fihi ikhtilafan al alqur'ani da maganan wani wanda ba Allah ba ne. da sai an samu tukka da warwara a cikinta tubbi Allah ne da martani karshe suka suka duk Allah ya ce ba sake mai da muku martani inda bai kuna ga wannan qur'ani maganan wani ne wanda ba na Allah ba annabi ne kirkiro yake so ya kakale muku dole sai kun bi ya makale muku da cewa maganan Allah ne to ba a tudu suratin kawai kuma ku kirkiro wata ta ku turan mana in yi ce muku nashi Allah ne ya zo da shi kuma sai ku kawo na ku. ko allolin ku kawo ko kuma ku kirkira duk da shi ma ke kirkira ai yaro ne daban ku ya zo ya Ku ma ku kirkiro ku Qur'ani fa ariduhu bi mithli ma ja'a sai ku cimma miki da irin abin da ya zo da shi ku ce ko me wannan qur'ani ko kuma ga namu ku so miki da namu wasta'inu ala zalika biman in min dunillahi ku nemi agaji da taimakon duk wanda kuka dama za ku iya neman ya agaza muku a duniya ku je ku nemo yanzu ya taimaka muku wajen iya kirkiran wata sura banda irin na annabi fa innakum la na zalika ko da mun ba ku dama har duniya ta ne da ku nemo duk wanda za ku iya nemowa ku zo da kwatanta kun tura irin wanda Allah ke saukarwa nan Muhammadu ƙarya ne ba za ku taɓa iyawa ba Abdullahi dan Abbas yake ce kuma ni da batun min dunin yake da batun surati min nuzurihi wadu su shuhada akum yake wadu a wannan shuhada ya yake cewa a wani ku nemo ku kirawo mataimakan ku su ne shuhada a kuma to don su ba ku agaji da gudunmawa da duk taimakon da za su iya ba ku don su ga kuma kun iya tado da wata sura ko da kwaya ɗaya al al'imamu sufi ya rawaito daga abi malik yake cewa ku zo da shuhada a kuma wato suraka a ku allolinku da kuke bauta musu tun annabi ya ce na shi Allah ne ya saukar kuma ku taurin allolin ku kuma kan ku ce su ma su zo muku da littattafai tun Muhammadu ya ce Allah ya ba shi ku samu allolin naku su ma ku ba ku duk Allah madaukakin sarki ya yi ta musu wannan ne a matsayin ƙalubale al-imamu mujahid yake ta wadda kun shuhada kuma. da Allah ce ku kira a abun yana nufin nasu ku sake neman wasu mutane da na biyu, da za su ba da da kuma kun zo da sura ya'an yana nufin hukamun fusaha ku nemo jagororin masu iya fasaha da sanin salon zance su zama shaidu akan abin da za ku kai kiro na sura inda gyara su gyara a nan Allah madaukakin sarki abin da yake so ya tabbatar mana shi ne alqur'ani din nan mu'jizatu bi nafsi alqur'ani littafi ne wanda shi da kansa mu'jiza ne wato gagara ba wuri. ya gagari kowa tun wanda yake cin ya cika to alqur'ani ya fitar shi ya gagare shi daga cikin hanyar yanzu alqur'ani yana dauke da surori 114 a cikin waɗannan surorin Allah ya haɗa kan tun wani kafiri tun wasu kafiran duniya su haɗu su zaɓi wata irin sura za su iya ɗauka a Ƙur'ani su ma su zo da fatan fasinta in sun ga dama su zaɓi suran da ta fito wata sura ta garki ita ce suratul kauta su zo da sura irinta ta su na zanen Allah haɗa kan kaka su nemo sura kwaya ɗaya su zo da irinta amma gun gagara a can suratul qasas Allah ya kul fa'atu bi kitabin min indillahi huwa ahda minhuma attabi'u in kuntum sadiqin a suratul qasas Allah ya ce annabi ka ga kafiran tunda kun yi wa qur'ani kuma ku zo da wani littafi wanda ba daga Allah yake ba yana cike da fasaha irin na Allah ne kuma ku zo da shi ku ce daga Allah ne zan fi ku in gaskata ku da naku littafi ka zan guda ma ya ba inda sun kirkira sun samu yadda za su samu ne kuke domin kirkira tafi addini amma duk da wannan ya nuna maka alkur'ani gagararre ne sun gagara yin ku a cikin suratu subhana nabi asra suratu isra Allah ta kulla yadda ma'at a jin wal jin ala an ya'tu bi mithli hadha hazar la ya atuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira Allah ya kaga waɗannan kafiran duniya da za ka haɗa manyan kafiran duniya kakaf tun daga mutanen su har aljanun duk su da cewa za su zo da kwatankwacin irin wannan alkur'ani ba za su taɓa iya zuwa da kwatankwacinsa ba ko da gadon suna tallafa mu tashi ba abin da za su iya duk duniya ɗin su haɗu ta shi har yau kuwa ba su iya ɗin ba ya tabbatar da maganin da Allah ya gaskiya ne cikin suratul hud Allah ya ce am yaquluna nasara. wai Muhammad ko dai waɗannan kafiran makkan ce maka suke wai kirkiran Qur'anin nan kai ne idan haka suke ce maka kul to ka faɗa musu ba a tuji an shirki wani kuma ku kirkiro na ku turorin guda goma ƙirƙirarru kirkirarru wadda da gabatun ku gayyato duk wanda za ku iya gayyatowa min dunin lahi koma bayan Allah in kun tuntuwa da kina in kun kasance da gaske kuke to ku yi haka cikin surat yunus Allah ce wa ma kana hadal qur'anu an yusra alqur'ani min da yake gaba gare mu ke karantawa ƙarya ne ba zai taɓa yiwuwa a ce wai kirkira a kai mishi ba ƙor'ani ya fi ƙarfin ya zama maganan wani ya ta ba zai yi a ce alƙur'anin nan wani ne ya kirkire shi min yin lahi wanda ba Allah ba walakin sai dai alƙur'ani da kake gani tafsirin annabi bai ne dai yana gaskata littattafan da suka zo a bayan shi wa tafsirin kitabi sannan kuma yana yin bayani daki don dangane da su wani littafi da Allah ta saukarwa Na raiba fihi duk abin da ke cikin alkur'ani ba wani su a cikin sa in kuntum ke, in kun kasance daga ta kuke to kuma ku zo da irin naku to duk waɗannan ayoyin Allah madaukakin sarki ya rika jefa kalubale ne wa waɗannan kafiran da suke jin su ne a asalin larabawa su ne ma shawa, su ne komai tunda suna jin sun haɗu a komai to Allah ya zo da Qur'ani gaba ɗaya sun gagara ku zo da guda goma sun gagara Tura kwaya ɗaya ku zo da kwatankwacin da kakaf sun gagara wannan ya nuna cewa sun sallama sun yadda cewa Alƙur'ani maganan Allah ne amma sallamawa ba ta kurfi ba lisanul hal din ya nuna haka domin inda daga daga wani Allah ne to su ma za su yi kirkira daga wani Allah amma har yau sun gagara yau bayan da saukar da ayan sama da shekara dubu dole da ɗari hudu da wani abu da haka Allah ke cewa idan kuna kokonto dangane da abin da aka saukar wa annabi Muhammad ba a to bi suratin min to kuma ku zo da wata sura mana kwatan kwatin irin wacce ake saukar mata wajen sun wuce hada a kuma kira ka kafce da duk waɗanda za su taimaka muku wajen wannan aiki min duni yi koma bayan Allah in kuntum sadiqin in ji da a wanda kuke sa alqur'ani maganan wani ne da gaske ne kuma ku kirkiro na ku in lam taf'al Allah ya ce in har kaga ba su iya aikata haka ba yana gaya wa annabi ka ce musu su kirkira sun yi in kaga sun gagara kawowa to ka tale ku walan taf'alu har abada ba za su taɓa iya yi ba lan nan لنفي التعبيد في المستقبل yana kore har abada na nan gaba a nan din nan yana ɗaukan abadiyya ne ba ko ina ke ɗaukan abadiyya ne da yake cewa walan ta falo in dai ku ji a yanzu to har duniya ta nade ba za su iya ba kuma ga shi har yau din kafiran sun gagara iyawa to Allah ya in ji ba su maka a yanzu ba in ji ba kirkira a yanzu ba to ba za su taɓa iyawa ba wannan yana sake tabbatar maka da cewa a wahabi aidan jizatun tuswa wannan har wai wata mutsiza shi ne zaman kanta ta daban wato Allah ya gama yarda da alkur'ani ɗari bisa ɗari abin da yake ci gaskiya ne daga wurinsa ya ka ya ɗaga wa kafirai ta ba har duniya ta nade wannan talanjin da wannan mukabalan tana nan duk da suka shiryo za su ke zuwa daidai da kwatankwacin sura guda ɗaya ko fa abu ne ke zo da shirin a nan amma har yau sun gagara wannan yana sake tabbatar maka da cewa lalle alkur'ani mu'jiza ce mai zaman kanta babu wani wanda ya isa ya tura maganan Allah da ke cikin Kur'ani, sai dai ya cika bakinsa haka ya mutu ya bari amma alkur'ani nan gani nan bari ya kai ce walan taf'alu ba za su taɓa iya aikatawa ba ba za su taɓa iya zuwa da kwatankwacin ta ba to tun da ko ba za su iya ba kuma su sallama su yadda da Allah ba za su yi ba to kawai da ya musu fattakun na rabu duk tsoron wata wuta yanzu ku ta hanzari ya ƙare dan su wasu ayoyi wasu jeji kakkaf an gama kan tun da duk ba ku ba sakamakon ɗaya ne fattakun na rabu duk tsoron haɗuwanku da wata wuta allati wacce wannan ita wutar wa quduha an makamashinta abinda zai sake da wutar da sake ci alka alka wannan wa iddatul kafirin an yi tanadin ta ne wa kafirai a wannan sai, wa quduha an makamashinta mutane ne sune itatuwa fa kanu jahannama khataba ke wa amma al-qasiduna fa kanu li jahannama khataba kafirai mutanen banza a ranar kiyama su ne itatuwan wudan aljanna za ka Allah ya ce wa kudu hannasu makamashin wutan jahannama mutane ne wa kudu hannasu nan wal igara har da duwatsu su ne makamashin wutan jahannama kamar da wani wuri Allah ya ce innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha warithu ku da allolin da kuke bauta muku waɗanda ba alloli ba ne karya ne da ku ɗin da su ɗin hasabu jahannama ku ne kaushi ku ne itatuwa ku ne duk wani sinadarin da zai ƙara ma wuta ci na cikin wutan jahannama duk sai an zuba ku a ciki lau kana ha'ula'i aliha ma rasuha wa kullum fiha khalidun da haka Allah yana tabbatar da cewa ba su da makoma da ya wuce Allah ya kona su ya azabtar da su a cikin wutan jahannama tunda tun wani hanzari yanzu an riga an gama yi musu an gano waɗannan ba masu shirwa ba ne da haka Allah ya ce wa kudu hannasu makamashin mutane ne wal da duwatsu wa iddat kafirin an yi tanadin da ne da kafirai anan Sheikh Abdulrahman na Nasiru Sa'idi cikin tafsirin sa tafsirin Karimur Rahman yake cewa wannan ayar raddi ne zuwa ga kungiyar mu'tazilawa da kungiyar khawarij domin anan Allah bai ce mu lin nasi ba an tanadar da wutan ga mutane bai ce a wa'iddat lil kafirin an tanada wutan jahannama ga kafirai zalla kenan ne ba musulmi a ciki ba a tanada wuta don musulmi ba duk da ana samun musasu ni adam ɗayan adam masu laifuka masu kurakurai wanda hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun cewa wanda ya mutu musulmi in dai bai mutu yana ne wa Allah shirka ba to ko an sa shi a wuta don zunubansa ba zai dawwama a cikin wutan ba wata ran Allah zai fitar da shi ya kai shi aljanna to kaga waɗannan musulmai waɗanda zunuban su zai kai wani lokacin a kai su wuta sannan a zo a wanko su daga wuta a dawo da su aljanna to ba an tanadi wutan jahannama musamman dan su bane an tanadi wutan jahannama ne dan kafirai da ka zunuban su zai kai ne kawai a ɗan sa su na wucin gari na waɗansu kwanaki makonni watanni shekaru daga nan sai a zo a samo su a dawo da su aljanna to idan aka ciro su inda aka ciro su a wutan suwa za a sake siyarwa wurin kafiran za a ƙara musu azaba ke in an cire musulmi ɗaya azaban da ake mishi a wurin sai sake koma kan kafin to kaga kafin suna dace fa iddatul kafirin dama wutan an yi dan shi amma aljanna an yi dan musulmi ne to in dai musulmi ya mutu in dai ba da shirka musu ba ko ya ce wuta watan wata rana sai ya dawo aljanna dan aljanna dan su akai to wuta kuma dan kafiri ne to in ya shiga babu ranar fita to kaga wannan raddi ne daga aqidan khawarijawa waɗanda su aqidan khawarij shine musulmi ne sakon Allah zai shiga wuta kuma in ya shiga wuta khalidan muqallidan fiha zai dawwama dindindin a cikin ta wurin hawari jawa ke da haka za ka da za su iya zuwa cikin kasuwanni sai ga an ta da bom in ka tambaye su an yi sabon Allah an gaurayi maza da mata za su iya zuwa makarantar boko su sha da famagamai za su iya zuwa wuraren sabon Allah su kashe mutane in an bar su ana sabon Allah to su a ka'idan hawari jawa tun musulmi mai sabo ya yi rubiya ya kafirta wutan da hannama in ya shiga sai ya dawwama jinjin jin babu ranar fita sai Allah ya ce wa shiddatu kafirin kar ya kace da hawariji wutan jahannama tanadin ta wa kafiri ne zallan kafiri amma ka ce musulmi don ya yi sabon shahota ya dawwama kenan ya kafirta wannan karatun babu shi mu'tazilawa su kuma suka ce musulmi mai sabon Allah fil manzila baina manzila ne. tun musulmi mai sakon Allah a nan duniya yana tsakiyar matsayi ne daga cikin matsayi guda biyu wato musulmi mai sakon Allah kai tsaye ba a ce mishi kafin kamar yadda kai tsaye ba za a ce mishi musulmi ba shi ne la ilaha wa la ilaha shi ba musulmi ba shi ba kafiri ba amma a lahira ɗan wuta ne tsintin in ya shiga babu rana da waɗannan ƙungiyoyin aƙidan ya saba ma aƙidan ahalin sunna Allah ya ce wa iddatul kafirin wuta ɗin nan an yi tanadin ta ne musamman dan kafirai da ba su yarda da Allah sun yi manzannin da sun ji alƙur'ani ba sai Allah ya ce wa bashirin ladina amanu وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون نعم يا الله مدوكتين سركي وبشر الذين آمنوا كما كي إشارة كي البشر ga waɗanda suka yi imani suka ba da cikakken gaskiya ga Allah da manzonsa wa amilu salihat kuma suka yi aiki na gari kai musu albishir annahum cewa lallai su jannati za su shiga aljannatai tajiri min tahtiha al-anhar waɗanda koramu suke gudana a ƙarƙashinta ma ruzuqu minha tun lokacin da ake gudu wani arziki a cikin aljanna min samaratin daga cikin kayan itatuwa na marmari rizqan na wasu arziki da kayan azurtawa qalu sai ka ji sun ce hadha alladhi rizqana min wannan shine irin arzikin da aka azurta mu kafin nan a baya wa ujubihi mutashabiha za a zo musu da shi ne ya yi kamance kiriya da na duniya sai su dauka shi ne na duniya kafin su ɗanɗana walahu kuma so ɗin na yanzu shiga aljanna su muminai suna da fiha a cikin aljanna zuwazu suna da mataye mutahhara tsarkakakku wa hum fiha khalidun kuma suna masu dawwama a cikinta a nan bayan da Allah madaukakin sarki ya gama gaya mana bayani dangane da maciyansa, su ne kafirai da kuma irin abin da ya tanada musu a ranar lahira na azaba Karshe ce da yace wa iddat lil kafirin an tanada da su waɗancan nau'ukan azaba da kafirai to bayan da duk Allah ya gama tabbatar da waɗannan azabobin sai kuma ya da bayyana mana halin waliyansa dan aljanna muminai waɗanda suka yi imani da manzanninsa suka ba da gaskiya da imani da Allah da kuma haɗawa da ayyuka na ƙwarai wannan shi ne ma'anan tasmiyatul qur'an masani ala asali ahwali ulama ka san alqur'ani ana kiransa da masani alkur'ani ana kiransa da masani wato a kamar yadda malamai suka yi ta ambatawa masani din kama sanafiruhu ya sanafiruhu fi mawdu'i ma'anan masani malamai sun yi maganganu akan me ake nufi da masani masani ya saka sha'ir rubin hududin ladina amanu ne ko menene to masani an kira alkur'ani da masani wato alkur'ani yana bayani akan abu kaza sai ka ɗauko kishiyan abu yanzu anan Allah mana bayanin kafirai ga abin da ya tana da musu to bari a ɗauko waɗanda suke opposition na kafirai su ne muminai da me aka tana da musu su kuma aljanna waɗancan wuta waɗannan aljanna kaga masani din kenan to Allah yake magana yake bayyana waɗannan muminai irin imanin da suka yi wani bishara za a yi musu don su sake tabbatuwa akan imanin nasu su sake mantenin na matsayin da Allah ya ba su na muminai shine sai Allah ce wa bashirin ladina amanu kai annabi yanzu annabi shi zai yi bishara da al-mubashiru shine manzon Allah Almubattaru waɗanda za a yi musu albishir din su ne mu'minai da ka yace wa ka kai albishir amma bai gaya mana wane ne zai yi albishir ga mu'minan ba amma abu ne wa bai ne wa Allah zai sa ya isar da albishir in ba manzansa Muhammad ba annabi Muhammad din ne da ka Allah ce wa bashirin ladina amanu kai annabi ka fitar da albishir ga waɗanda suka imani suka ji ka da daɗi da ba daɗi ko gaskata ka Ko gaskata duk wani abu da ka zo da shi a lokacin da duniya suna kokarin ƙaryata ka ko kuma suna kokarin gaskata ka irin waɗannan muminan kai musu albishir bayan imanin kuma ga shi mun sun yi kokarin wa amilu salihat Allah ta kun sake aiki na kwarai ga imani ga aiki na gari waɗannan abubuwa guda biyu su ne dama suke tabbatar da imani al'imanu malamai sun yi magana imani ƙaunin bilmisani dole a samu furucin baka wa ƙaunin bilmisan san a ƙaunin bilmisan furucin baka wa amalin biljaware da kuma aiki da gangan sannan wa a fil qalbi sannan akwai kudirin zuciya to duk sun haɗa waɗanda, to abin da zai tabbatar da cewa imanin da aka samurta a bakinka kake cewa zuciyanka ma ya yarda da shi to shi ne a gaggabanka suna aiki da abin da imanin suka hukunta to a nan ne sai a ce to wane akwai imani amma ba a ga kana kama na an yaga ta a tsakawa auna ai tsoron Allah a nan yake tunda akwai anan a'a in ba ka yi aikin imani da to ƙarya ne imani bai tabbata ba haka mawaki ma ya kawo da abin ilahi wa an ta zaro hukumu ka saba Allah kuma kai biyan son Allah kake yi ba zai taɓa yiwuwa ba dole in kana son annabi in kana da imani aikin ka shi zai nuna da ka aiki zai shi ke fassara ne yake zuciya in kuma ga ayyukan sabon Allah na nuna abin da yake zuciya to munafurci ne ba yadda da Allah da yi da ba ko da ake a takawa ha guda ƙarya ne ya ka anan Allah ne waɗanda ba za a yi musu albishir da aljanna ba masu akidan wai a takawa ha guda tsoron Allah nan yake ba yi zai ba a waɗanda za a yi wa albishir alfazina amanu su ne waɗanda a matakin farko sun yi imani sannan na biyu ba wa aminu su da aiki aiki ne na gari aikin su shi ya nuna mai yankin zuciya to waɗanda suka haɗa waɗannan sifofi guda biyu Allah ya ce a muku albishir na lahum janna cewa lallai lallai suna da aljannatai Ta-jirgin tafi al koramu suna gudanuwa a ƙarƙashinta waɗannan aljannatai asalin aljanna shine na gonakai ne da Allah ya gyara ga kai irin na duniya gadina da sauransu aljannatai ƙoramu ƙoramu ne kamar yadda wani wurin Allah ya jero waɗannan koguna fiha anharun min ma'in ghairi asiri a ciki akwai ruwa na akwai kogin ruwa ghairi asiri ruwa mai daɗi baya gaura ruwa wa anharun min labanin min khamrin lazzatin lisharibin akwai kogin giya mai daɗin sha wa harun min asalin musabba akwai kogin zuma akwai kogin madara duk waɗannan koguna koguna ne kowa akwai a gidansa a aljanna don ka a yi musu albishir cewa suna da aljannatai wanda ita aljanna a ƙarƙashin ta akwai bishiyoyi akwai ɗakuna akwai koguna iri-iri don haka har ya zo ruwan alkautara da za a sha a dandalin kiyama waɗanda ba su wa annabi waye ba ruwan alkautaran daga cikin ruwan aljanna ya zanzar da haka a cikin ruwan alkautara ruwan alkautara wani ne abu ne daga cikin ruwan aljanna ha fataihi ubabun lukun mudawwam bakin kogin alkautaran ma za ga da lukun lukun da zabar gado aka yi don haka ya zo cikin hadisi annabi yake cewa anna anharuha tajri fi ghayri hududi kogunan aljanna da kake ji akwai su suna ta gudanuwa ne fa amma babu rami karkace irin bizan ne karkace irin ruwan shigadin nan na kano irin ruwan ka ba a'a ba irin wannan ruwa a rami ba ne ruwa ne masu gudanuwa amma ba rami kaga waye masu kwantar da hankali ke duk ruwan da zaka yana manana fara ne za ka ga ka sha ka yi wasa a ciki ai da hankali ke ba rami ko ya kai dam dam ma bai kai ruwan dam ba zai kai dam da ake a gida da sauran ruwa ne kawai masu dauke da gwani ban sha'awa sannan kuma aljanna manzon Allah ya ce anharul janna tubashiru min tahti kibari aw min tahti ita aljanna za ta rika fuffuka daga saman abanta zuwa ko kuma ta ƙarƙashin duwatsunta za ka ga almis turaren almisi ne ke fuffugowa duk inda ruwan yake za ka ƙasan kuma yana ta fitar da turaren almisi za ka ruwa ne ga tsinki ga daɗi yana ta maka ɗauke cewa kana jin sanyi ba zafi ba komai sai daɗi wannan a cikin aljanna Allah ya ba mu dan faralansa Abdullahi dan Abbas ko dan Mas'ud ne ce anharul janna tudru min jabalin ne ruwan aljanna ma daga dutsen aljanna ne suke fufugowa da ka Allah ya ce ayi albishir ga mu'minai da waɗanda suka aiki na gari anna lahum jannatu lallai lallai suna da aljannatai wato aljannatai gidajen su ne kaga ya sake tabbatar da maganan baya wuta din fa izzat lil kafirin an tanade da ita wa kafirai aljanna da Allah zo maganan da fa yace anna lahum jannatin aljanna kuma nan mu'minai ne daga wannan albishir ne ga duk wani musulmi imanin nan da musulunci nan da kake kai kai ta hakuri kai ta binta da daɗi da ba daɗi an sa manzon Allah maka albishir an ka ci gaba da haƙuri da jin addini sau da kafa wannan albishir din har da kai ma kana sai in ka san gare ni sannan sai a cire sunanka sannan albishir nan da aka yi maka sai ya sake motivation ɗinka ka sake gyara imaninka ka sake jaddada imaninka ka motsa imaninka ka sake jin Allah sau da kafa don ka ji aljannan naka tajiri min ko anhar mu suna gudanuwa a ƙarƙashin ta sai ka ce to in an shiga aljanna ne za a samu ta cewa ya ce haka nan sai Allah ya ce kullama ko min tun lokacin da muka azurta su a ta min samaratin muka miki arziki na wasu kayan itatuwa na marmari kankana gwanda abarba aiba misalai kenan da sauran su rizqan da wani irin arziki na aljanna qalu gaskiya hada allazi rizqna min qabl wannan shine irin arzikin da aka ba mu kafin nan in an turo miki wani kankana sai ka ah da irin kankanan da muke saya ko da baki ka tuna kankanan da muke saya ko wani gaja wannan ai shine kankanin kaza in an kawo ki ba apple aka zai ce shi ya dauka na duniyan ne kawai ya leda sai ashe ba marabansu yana ɗanɗanawa sai ji ba shi ba ne in kankanan ka gari ko kana ɗana za ka ji ba ma kankana ba ne sunan abun nan aljanna aka kira maka sunan shi kankana sai ka ɗauka wannan shi ne kankanan duniya don ka ɗana ma ba ma kankana ba ne batun ma a ce maka ya fi kankanan duniya da da'a shi ma ba ma kankana ba ne sai ka ɗauka kankana ne in ka ga gwaiba ko a baraba sai ka ce haka da zai da kana min kabil irin wanda muka yi ta ba a duniya kana da alama sai ka ce ba ban bane sai ka ce ba a barban bane in lemo ne ka ce ba ma lemo bane suna ne iri ɗaya da na duniya amma daban ne kawai a salata ba haɗi kawai daban ne don duk waɗannan damar mani na duniya kana iya tsayar da ta buɗe sai ka ga bai ba kana iya saya ka je ka kure ka ga ake ya baki yana faruwa to na aljanna ba haka ba dan haka a wajen suna irin sunan su ɗaya ne na duniya amma me a ciki ya ɗan ɗanin komai ba na duniyan ne. duniya ka riga ka sallame ka da haka ka gama cin rubaku amma bai rube ba ka ya ruga cikin ka ka shi an wuce wurin yanzu wancan an je sabon rayuwa ne an gina yayin wasu kankana da ka sani na duniya sai dai an kira su da duk sunayen na duniya ne amma ko ba ku bane in kaɗan nan an tafi sabon rayuwa ne Allah ya kai mu wannan rayuwa ah? na duniya ba da eh, ya su rufe don ya kwana juma ya kwance in ka je sai a kai maka da arahawa ka zo kuma ba zai ciwo ba amma aljanna ina ba kwantai ba abin nan ai wani labarin aljanna sai an je annabi yake ce fi imala ainu ra'at aljanna ba abin da ido bai taba gani ba wala sami'a uzun akwai abin da kunnen dan adam bai taba jin labarin za a yi ba wala khatara ala qalbi bashar akwai abin da bai taba faso kwakwalwan dan adam cewa za a iya yin ma abu kaza ba duk wannan babu ya ji aljanna kawai ta ganin al'amura kawai da haka Allah ya ce wa da mutasabiha an rubuta shi ne kawai an zo mishi da shi ne wanda sun yi kama da wancan an rubuta shi ne da ka da ya ga wannan zai ce wancan ne a ce ba wancan ba ne da ka nan ya zo wata rayuwa ce rayuwa ta jin daɗi wadda babu matsala a cikin ta ko asibiti ba aljanna dan ba a rashin lafiya a aljanna da haka yake cewa da mutasabiha za a zo mishi da shi ne sun kama da na duniya kamar ma fa a suna ne sannan daga cikin abubuwan da za ka samu a aljanna wasu lahum fiha azwajun mutahhar a cikin aljanna suna da mata tsarkakakku kafin daga cikin abubuwan da Allah ke yawan mana amfani da shi idan yana mana tallan aljanna to yana haɗa mana da akwai mata kafin Allah ta yi gina linnasi kukkun shahawati hawa nisa wal bani wal qanatir al muqaddarat min al zahabi wal fidda Allah ya tsawata wa maza sha'awan mata da 'ya'ya da kaza da kaza matan ya fara kawo daga duk wanda ya ce baya son mata, duniya ƙarya ne sai na mara ƙarya ne duk wanda ya ce baya son mata baya sha'awan mace baya sha'awan aure ina mana ta karya ne ko ji ba shi da kuɗin auren to tun da abu ya fi ƙarfin shi zai kunshi kaga aka ce makaho ya ce ido da wari to ba shi da kuɗin auren su kam ya zai sai kun da zai da su yadda ko kuma cikin mata sun zama fasu kai yan sun zama suna mazinata fitararru yana ganin ba na gari zai fara tsoron al'amarin mata cikin mata ba na kwarai yadda ma in ba dalilai biyu nan ba karya ne dole ko mace shi son mace ba gazawa ba ne shi son mace ba yana nufin rauni ba ne a'a Allah ya yi ɗan adam da son mace amma in dai zama zaman son mace yake zama aiki da matsala shi ne zaman kai ka so mace kawai a zahiri haka ka je ka ji daɗi da ita ba ta hanyar aure ba amma kana son mace kaga wancan ka so ta sai ka je a baka ita ka aura a yi aure wannan ba aiki ba ne don dama Allah ya yi hannu da sha'awan mace mace ma Allah ya yi da sha'awan ɗa namiji to in a yi rayuwa na aure zai aure ka don me don sha'awan sa ne wannan ba abin aiki ba ne da haka hadisi zo sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutibat ilayya min dunyakum an-nisa'u wa a cikin abubuwan ku na duniya Allah ya sa mun son mace da kan tanare sai ka dubi rayuwar annabi wani irin son mace Allah ya mishi in ya ga wanta ta miki kawai zai tura su a daura a wuri in ya ganta da safe da yamma zai ta daura a wuri za mata ai ta riga ta yi mishi don haka batun to ai ya kamata su fahimci juna ba ta mishi ba ya yi bincike tana da addini kuma ta mishi to me ya rage sai a yi aure haka hadisi ya zo annabi ya ce babu abin da ya fi tantanta tsakanin masoya guda biyu ai sai aure amma shekara biyar kuna soyayya ku zo ku yi fadan wata ɗaya abokin kai sai muku sulhu kai tun ba a yi aure ba an fara muku sulhu to ba ana auren wata ɗaya wata biyu ta fara faɗa ba ta ba a je ko ina ba da haka mata tun a duniya abin so ne amma abin so wajen aure to a aljanna ma da shi aka fara yi maka tilas walahum fiha azwajun mutahhara a aljanna akwai mata tsarkakakku shek na sun yi sun yadda ka dubi ayin da ke maka mu'amiratun min aikin fulani ta tsarkaka daga wani aiki ba a'a ana nufin mubahara ta ko ina tsarkakakkiya ce kawai ta ko ina ba wannan mu'amiratul akhlaq matan aljanna tsarkakakku ne wajen can hali a duniya yadda ake ba mata masu dogon hali na aljanna kakkaɓinsu halayensu ababen yabawa ne sai abin godiya ba mai mummunan hali ko ɗaya Wani naza'na ma fi su sudurihim min ghillin Tun wani mugunta da mugun hali da take ciki da shi za a mata alam nashrah laka sadrak ita ma za a cire gaba ɗaya Da ka ba mugun hali mutahiratul khalq sannan a halittanta ta samu sarki babu na ƙasa babu mace ‘yar aljanna na ƙasashiya makauniya in ta shiga aljanna idan da ya bude kenan gurguwa in ta shiga aljanna ta ninki babu mace wacce za a ce wannan tana da aibi ba ta haɗu ba Tun wacce za a ƙaddaro matar ta ce aljanna kalan wacce kake so ne da wani zaɓin ta fara doguwa ko aljanna to wancan fara doguwa goro ne kaga an baka akwai wanda kuma gajeruwa fara akwai akwai wanda zai ce baka doguwa akwai akwai wanda zai ce yar jima ma a bai to kai kan kana zuwa aljanna tun a taron farko an ce maka ga guda ɗari su maka welcome an ma fi maka wani kwamfi nan ba matan wani bane nan kare kana jibowa suna barka da zuwa lale marhaba ƙala rawi yadda ina mutuwa zan je sai suna mun ƙala rawi ya kaso gaskiya na zo da dare waɗannan ɗarikan da za su maka mara ba matan wani ai matanka ne ba matan wani ba Manzan Allah da ya je Isra'i da Mi'raj ya gano gidan na, Umar da ya zo sai Umar na ga gidanka ya ta rubuta ya ya bakalin dakunan yake ban labari in ta na je zan shiga na suna zafin kicin ta kar na shigo na gama tun da ina shiga za ka ce da matar ka matar suna cikin sai na fara da irin kicin kai ta ga Rasulullah sai zafin kicin na wa kai zan yi wa kicin ai da ka shigo ka bani labari ta a sai an je dai kawai sauran bayani a yi an faɗa maka labarin an rage maka cikin duk abin da ka ɗan ji labarinsa za ka ji baka marmarinsa sama da baka san abu ba zai zo maka bakkata sai ka ji abin ya fi ɗaukan ranka sai haka haka aljanna yake matan aljanna tsarkakakku ne ta hali tsarkakakku ne na halitta to ko na ba su da aiki yanzu wani sahabi wanda farko ba musulmi zai musulunta aka je aka yi yaki aka samo ganima annabi ya tura ka sai ka kai mishi gida ya kai mishi yace wa aikin kamar ya mishi ni ba musulunta dan wannan ba na musulunta a kace ni ni ma in samu shahada in je aljanna sai sai na ga wannan gari ya karaba ta zo mu ina zuwa gaba na bi ta zuwa ta musulunta dan wannan ba na musulunta dan a harbe ni a nan in mutu in samu shahada in je aljanna annabi ya ce inda ba ka kake za ka samu ana nan wajen aka je jihari sai na cikin waɗanda aka ce annabi yake duk gawarwakin musulmai da aka ce duk ku dai zo ku kawo ka dai gwa kawo sai ga gawan can a ciki ana ka gawan shi gaban annabi annabi yana duban shi ko sai kau da kai sai da ta fara a kudu bin daji ai wannan kam ta same shi gawan shi ma annabi baya son gani ai wannan yana cikin azaba sai a kudu bin daji da san annabi yace me ta ce gawan shi ma ka kallo annabi yace ana kallo ai turawa na tare da matan horo su saba'in sun ci ado da gogoro da kwalliya da turaren albisi suna ta mini bebita suna san da zuwa ango san da zuwa ango da nan gawan tun a duniya horo su sun fara lalai marhaba ai wani shagalin sai a aljanna ko kara'in duniya ma ina ya hadu kara'in duniya bai hadu ba yi kara'in duniya sai tana da kuɗi ka yi yau ka yi gobe kudin ya kare sai ka tafi da ku sai ka tafi kaza kana cikin matsala ba wanda zai ɗebo ya baka kana nan ka tsufa kana ci kana gani wasu na sai ka ce dama mun yi ya juye da kai to amma na lahira ba in ka dai sun jirgin to in ka shiga an mai da kai saurayi ɗan shekara sha biyar yon za ka ka inna lakum an ta shugo fala tarimu abada kai da kai kai masa ce ɗan shekara a duniya sai da su ba babu wa inna lakum an amu fala tazafni abadan ku dawwama cikin hikima ba ƙarewa duk waɗannan za a tabbatar su a ce ga rayuwa mutuwa an yanka ba mutuwa ba majina ba kaki ba rashin lafiya ba ban daji har dole ka gidanka na aljanna babu dan ba a bawai ba a bayan gida aljanna tsab ne kawai aljanna tayi ne kawai dan duk yadda za a yi maka bayanin aljanna to ba za a kure malin sai dai a gaya maka iya abin da za a iya faɗa maka ƙarshe sai a ce sai ka je ba in ba haka ka tafi komai ba to aljanna kenan za ka yi ce mata ne makwafara su hal suna da tsarkakuwan halittu sannan mutsajiratun misali. harsunansu a tarkace yake ba sa a tar ba sa faɗin mugun maganganu da mazajen a duniya sai ga ga mace kyau iya kyau amma ta ba ta da kalma an harshe sake wani magana sai ka ji gaba da ta zube wata irin kalmomin da sai ta mutu auren ta ya rika mutuwa kenan ba kalami amma kuma ga kyau wata ga kalami ba kyau wata ga kyau ga kalami ba ta ce girki ba wata ga kyau ga kalami ga iya girki amma kuma akwai yawo duk dai akwai a ce maka ga matar ka goma da goma a wannan sayar gata babu sun hudu ne za ka ga wannan ita lantarkin ta ta bangare ta ne wannan ta wuri ta ne amma na aljanna da za a taro maka duk za a taro maka su kowace ta samu kamala ɗari bisa ɗari ko ina ta samu kamala ba ka da matsala a aljanna za ka yake cewa mubaziratun abusar idon kuma a karkace ke tsaf don matan aljanna wurin bakin baki irin ne wurin farin farin tas haka Allah ya matan horo ne manyan idanuwa haka Allah ya yi bayani a wasu ayoyin idanuwansu ababen ban sha'awa fa aqlaquhunna kaga tsarin halittunsu da tsarin ɗabi'unsu annahunna urbun ga sunan ‘yan mata ne budurwai mutahabbibatu ila nan. irin mata yadda kullum mazajen suna tsananin sun? Ta san in tana da budurwa kestin safe daban na da daban akwai ta ‘yar sha akwai ta karfe biyu karfe hudu shiga goma tsakan dare ya tashi ba zai sake tura mata sai su irin su ibnu zaidun ne ya so ba magana azu hatta na iba dinan min tadanina in kuma jununu laila ne to kaga ji da bacci kuma ya kaji yayi wasu bacci saki duka amma sai azu ya aure ta wata sai wata biyu to kuma yanzu da duk yana ganin ta abu yanzu ya ga komai ya ga soyayyen ba da ake a baya yanzu ya ɗan rabu in akwai ƙauna kauna ne zai rike aure. to amma na aljannan 'yan mata ne budurwai kullum tana sake zama kyakkyawa haɗaɗɗiyan budurwa kullum in ka ganta kana ganin ba ita ba ce gaskiya kullum ƙara shiga ranka take yi ran juma'a ana ƙara musu kyau ran juma'a ne wani kasuwa ba sai ya ake zuwa yi kasuwan gaisuwa kuma iya maza zalla suke zuwa cin kasuwa a nan za ka haɗu da duk wanda ka sani a yi ta hira to a wani anguwa kake a nan an ina anguwa a Allah sarki za ka kana zuwa gida matarka tana kai ne gida ka ga yadda ka da dawowa yawo ka tsara wani kyau kuwa da tilaki sai kin ga da kika ƙara? ai ni ban tsara kyau kin ganki kuwa ran juma ana tsara kyau ana sake mai da su ɗan mata ana sake mai da kai haɗaɗɗen matashi. ga kullum soyayyar ƙaruwa yake yi. ka san dai aljanna daban ne kenan da duniya sannan kuma bil khuluqil hasan wajen can hali to ba irin na duniya bane ba mugun hali a aljanna wa husnul tabaqqul ga can irin karairayar mulki a aljanna daban ne wal adabul qawli wal fi'li ga ladabin magana ga ladabin aiki sai a aljanna wa mutahhirun khalquhunna min al-khaybi wan nifasi wal mani a aljanna mata ba sa aila ba a titi sannan babu gudan mani da aka babu wankan janaba babu wankan haila babu wankan hadisai suka ce ko saduwa aka yi ba wani mani ba komai na kazanta da zai hukunta a je a yi wanka babu ne to aljanna ba azumi ba sallah ba da ta je kai wankan janaba ka zo kai sallah ba sallah sallah ma an gama ta duk a duniya ne ka hakura ka zo kai ta ibada a kiyama an dena an ba ka yi ba kuma za ka je ka juya ne azumin babu ramadan babu da hajji tarawih sha asuba tun ya ƙare ba wani ibada hajji ya ƙare zakka babu komai ya ƙare son gidan hutu ne kawai za kan kana neman gidan hutu duk inda ka ta gina hutu gidan hutu a duniya ƙarya ne ba gidan hutu wallahi a duniya ba gidan hutu ko ɗaya a duniya ai gidan hutu malam dai aljanna an tambaya al-Imam Ahmad akramaka Allah yau da ba zai samu yace ran da ya sa kafan shi na dama daya ya shiga aljanna to daga ranar ya fara shiga hutu ke amma kai ka na hutu ibn qayyim yace na dubi rayuwa ne gaba ɗaya mutane duk ba itacen su ana neman huta ne da amma kuma har su ba a hutu duk ba itacen mutane ka duba ka gani ne kuɗi ya shigo wani zai ka sani yanzu na miliyan ɗari sai na hakura da neman komai in yi gida in yi mota in auri kyakkyawan mace in dan bude kaza shi kenan ya aiki ba zan yi buri ba fa in dan bude kaza ya yana dan kawo kuɗi kaza ai da daren da kuɗin ya samu kuwa zai zai wata uku bai zauna a gida ba yana can yana can yana can to a duniya da dade ba hutu yanzu dan gwada yana hutu ne wata girka fi shi hutu birke ka fi shi hutu buwa ka fi shi hutu ina gina da zama kaga ce ba hutu a duniya ai hutu Allah ya kai mu aljanna mu dire a ciki to Allah tabbatar mana da haka a lokacin ne an je hutu shine magana Imam Ahmad amma duniya bai hutu kaje kana ta shedanci da samu Allah ka ce hutu ai wannan wahala ne hutun da sai ka kashe kuɗinka hutun da akwai matsala a ciki duniya kana cikin ta ma ka mutu baka san me zaka tattace wurin Allah ba amma hutun aljanna ibadar ma ya kare duk abin da aka hana kan za aljanna ya halarta maka baka ji kiyama ta akwai gojin shi ba akwai balangon alade in kana so akwai balangon kare in kana so eh fa innahu ahlahum fi dunya ne ku kun ci a duniya yanzu ne za mu yi qara'in wa aljanna ai aljanna gidan qara'i Allah ya kai mu a sha qara'i dan ko tafsiri ba babu ai kowa a ya kare kawai a a huta ne ai Allah ya iya yin gidaje guda biyu wuta da aljanna Allah tabbatar mana da aljanna dan ka yake cewa matan aljannan nan da kake gani wal bawl wal ghaib to a aljanna ba a fita ne ba bayan gida za ka ba za ka bayan gidan ka ce to ba zan koma sai an yi sunna wai babu babu bayan gida ba bawani wal mukhatu wal busaq kaki da yawo babu ba yawo ma yawo ma babu kaki babu warra'i hatul kariha mummunan wari ma babu ko ba sai ka fesa turare ba kullum a kai shi kake karuwa yake yi duk babu waɗannan daga ba bola ke ba kwata ba komai ina ake watsarwa ake oho sai dai kawai ka je ka yi shana sannan za ka ga asalin ikon Allah wa mutahhiratun khalqi aidan sannan suna da tsarkin halitta har wa yau bi kamalin jama'a in ji cikan kyau ne a aljanna ne ake da cikan kyau a duniya ne wai za a zo wai sarauniyar kyau a duniya bai kyau ne haka za a wani sarauniyar kyau ai ba wata sarauniyar kyau ka taba ga an cire sarauniyar kyau wanda aka yi kuri'a kowa ya sai ta kyakkyawa ce in a wurin ka kyakkyawa ce a wurin wani mummuna ce duk yadda kake ganin ta ka ta hadu wanda ita ce first a kyau wani in ka baki da wallahi kamar ya kai tashi da ita ne dukkan wanda kake ganin kyau ne a wurin wani mummuna ne kai a wurin ka kuma ta haɗu first lady yanzu a wurin wani first lady shugaban su Allah ka baki zai tashi da ita ba za ku shi ba ko karan baya to ina za ku ai wani hauka wata rauniyar kyau rauniyar shirbe ne ai matan aljanna a can kyau yake kaga gwaggwaro kaga ado annabi yake dan kwalinta da dan kwalin ma dan kwalin matan hurumin ajeho duniya ba kudin duniya da zai iya sayan ta wala nasibiha haka annabi ce dan kwalinta ko to a dauki duk duniya a bar akan ga kudin dan kwalinta da zai iya saya ba to kai yanzu in matan hurul ini za a yi lefe ne da zannuwan da za a aura za ka yi aure to kudin duniya ba zai yi aura ba kaf duniya ba mai ran annabi yake kai rabin dan kwalinta wani ruwan yake da za ka leko da rabin idon da duniya duniyar zai shiga da haske da kanshi kawai rabin idon da to malam ka shiga a taro maka saba'in wannan wal kwafu aljanna tukuna ai kai kana cikin alheri da haske can ne ai gidan alheri falaita fihin na aibin matan aljanna ba aibi tattare da su wala da mamatun halitta ba mai munin halitta ba aljanna bal hunna khairatun hisan su alheri ne da cikan kyau kawai ko ta ina masiratun hinna ala azwajihinna matan ga sunan sun takaitu ne ga mazajen an tsa dan matan aljanna za su ganta tun da take matan horin iri wani namiji bai taba taba ta ba lam yadni gunna insun qablahum wala jannun haka Allah yake namiji ko ba yake bai taba sa miska ya kan taba koda cikin hannunka ba a duniya akwai irin wannan aka ba sunna wanda duk kame wanda wani lokaci wani zai mika mata abu sai hannun ya dan goge hannunka. to na matan aljanna ba haka yake ba wa asiratin alfinatihinna an kulli kalamin qabihin harshen su ya kame duk wani mummunan magana baya iya fitowa a bakin su malai ta bayanai ta sauran abun ba sai a hankali duk a aljanna kawai ga su nan duk abin da kake nema a aljanna ga su nan wani wurin Allah ke uruban atraban matan aljanna ɗan mata ne budurwai kirjinsu a tsaye babu ranar da yake kwanciya daga kullum a budurwa take gaske budurwa ba ran da kirjinta zai zube a ce ai ga jinan ta fara mokaɗewa babu yadda ya faɗa a ba kullum daidai dai ka sake dawowa sabuwa ma haka al'amarin yake ba aljanna ai Allah ya kai mu aljanna da haka Allah ya ai mana albishir Allah sa da mu ake wa bashirin ladina amanu anna lahum wa bashirin ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهة ولهم فيها أزواج مطهرة suna da mata tsakakku yadda ka ji su jina wa hum fiha da kuma sun aljanna da wa masu dindin Allah tabbatar da mu a cikin aljanna Allah ka ba mu aljanna dan alkhairin ka da wanka ba dan aikin mu ba Allah madaukakin sarki ya nesanta mu daga tabewa da kuma azabar wuta Allah madaukakin sarki ya san waɗanda suka mu gidan gaskiya Allah madaukakin sarki ya samu yi kyakkyawan karshe da kuma cika da imani subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa